duk inda za ka je ka duba facebook din da instagram din da twitter din duk inda ka je ka duba bidiyo ɗaya biyu in baka ga tag din tiktok a ciki baka dalla mun mari daga na ɗaya zuwa biyu na uku in dai baka ga rubuta tiktok ba to ka zo na baka dama ka mari ne eh, e sako na karshe game biyan tiktok shine su tsaya su su lura da irin wani abubuwan da ake musamman wanda za su hauro daga twitter su hauro daga instagram ko facebook su zo suna cewa yan tiktok kaza yan tiktok kaza ba wani abu bane ba ana ni ina kallon sa ne a matsayin abin da ake cewa zamani ne yake zuwa ya shuɗe da wasu yake kuma kawo wasu kuma wannan dama inda ka karanta mai ake cewa ilimin nazarin waye halayya dan adam zaka san cewa duk dan adam baya so yana kan wata kujera a zo a sauke shi a ce an ɗauko wani an ɗora suna ganin cewa da su ake magana yanzu kuma an dauko wasu ana magana su to ni a gani na ba abu ne kullum ina gaya maka approach ina shine a tsaya a duba in ka duba bisa eh, nazari da, da, da, research da aka yi facebook ya fito ne 2004 twitter ya taho 2006 instagram 2010 to duk cikinsu tiktok ne ma karami da ya zo amma in kai lissafi za gane cewa ba application din da ya zama fast growing wanda ake cewa ya fi kowanne shahara cikin karamin lokaci irin tiktok yana da kusan 1.6 billion users a yanzu haka wanda facebook za ga yana 2.9 ne shi twitter ma da ake magana yanzu miliyan 450 yake da shi gaba ɗaya masu amfani da shi to kaga in kana magana yawa kuma ina baka wani challenge yanzu ka je ka bincika duk inda za ka je ka duba facebook din da instagram din da twitter din duk inda ka je ka duba bidiyo ɗaya biyu in baka ga tag din tiktok a ciki baka dalla mu mari daga na ɗaya zuwa biyu na uku in dai baka ga rubuta tiktok ba to ka zo na baka dama ka mare ne